to kafin mutum ya aure ya kamata ce san wannan hukunci sannan kuma ga maganan ainihin shayarwa lokacin da aka zo aka haifa maka da wane ne hakkin shayarwa yake kansa ita dai za ta shayar da shi amma kuma kai mai aka ɗora maka walwalidatu yurdina أولادهن هولين haulai ne أراد أن يتم الرداء رداء وعلى المولود أبين الله يفعل كده saboda in mace tana shayarwa kaga manya-manyan gwangwalin madara da bambitan nan kaga jan nama kaga haɗaɗɗen yaji irin na da kaga taliya tsiraran nan masu kumburi kaga indomi mai haɗin nan shine duk za ka haɗo mata Eh, ai yaro zai samu nono mai kyau sai ga yaro yana bulbul sai ya wayo nan da nan <laughs>